أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا آه، وانا يمتشي نرانا رجوما 28 ga watan rajab hijira ta 442 wadda ta yi daidai da wadda ta yi daidai da biyu ga watan uku shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi darasi na 200 daidai a cikin karatunmu na almuwatsa ta imamu malik rahmatullahi alaihi ah, za mu tashi babi na 298 a hadisi na 992 wato hadisi na 1008 na 2008 babu nahyu an an nahyu an an yi safara bil ƙor'ani ila arzil adu na'am Thank uh you. -huh. na'am yace babu nahyi an an yusafara bil qur'an ila ardil adu babun hani kan ayi tafiya da alqur'ani ya zuwa ga kasar abokan gaba a tafi da alkur'ani zuwa kasar kafirai waɗanda suke yaƙi da musulmi a hanin yin haka to wannan hanin imma hani ne na karhanci wa imma hani ne na haramci gwargwadon yadda wato abinda zai kai ya zuwa ga abinda ake gudu na tozarta alkur'ani da wulaƙanta shi domin shi ne illar hannun na'am عن نافع عن عبد الله بن عمر قال na'am yace wa haddathani yahya an malik ubaidullah shine mai riwayar muwatta din nan daga yahya al-laifi yace yahya ibn yahya al-laifi al-andalusi ya zanta min hadisi an malik daga malik an nafi daga nafi maulan abdullahi bin umar an abdullahi bin umar daga abdullahi bin umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa shi ibnu umar ya ce نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو من زم الله صلى الله عليه وسلم يا هنا أي تفيا دا القرآن يزوى كسر أبو كنغابا قال مالك مالك يتي وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو wannan hanin saboda wato tsoron kada abokan gaba su kai hannunsu gare shi wato su same shi wannan hadisi yana hadisin ibn umar bukhari da muslim ma sun fitar da shi ta hanyar malik abinda ake nufi da alkur'ani a nan ana nufin al mushab al mushab ƙur'ani da aka rubuta shi cikakke to shi ne aka hana mutum ya rike shi yayin da zai yi tafiya zuwa ƙasar abokan gaba hmm. domin ba ana nufin alkur'ani ko da yana kirji ba ko da yana kirji eh, ko ai qur'ani ne mutumin da yake da alkur'ani a zuciyarsa ai yana da qur'ani to shi ba zai je ba zai je kasar abokan gaba ba to ka gani ba ana nufin kamar wanda yake ana nufin mushaf ne alkur'an anan ana nufin mushaf ba alkur'ani da yake karantacce a cikin zuciyar mutum ba wanda yake tilawarsa shi wannan bil ijma ya halatta mahaddacin alkur'ani ya je ko'ina domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yaki da abokan gaba ga shi qur'anin na tare da shi a zuciyarsa haka sahabbai ma waɗanda suka haddace alkur'ani duk sun je jihadi sau da haka abinda ake hana ya zo ne akan wato alkur'ani da yake a cikin mushafi to duk da yake kun ga wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan alkur'ani ba a riga an killace shi ba amma ya ambace shi ne isharatan ilama ma sai yakunu ishara ga abin da zai kasance shi yasa tattara alkur'ani a matsayin a matsayin littafi mushafi abu ne wanda nusus na shari'a sun yi ishara gare shi duk da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba dan haka bai zama to bid'a ba waɗansu suna cewa sun an ce abin da aka fare shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba shi da asali a addini sukan kawo misalin rubuta alkur'ani da tattara shi a cikin littafi ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba shi ma zamu ce bid'a ne a shi ba bid'a bane saboda ai ya dace da asalin addini kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara gare shi yanzu kamar wannan hadisin ishara ne ga cewar alkur'ani zai kasance a rubuce a cikin littafi a cikin littafi kuma haka ma dama Allah ya faɗi shi alkur'ani din kalla innaha tafkira faman sha'a zakara fi suhufin mukarrama fi suhufin mukarrama shi alqur'ani a cikin takardu suke waɗanda suke masu daraja ishara ga wanda yake a can lauhul mahfuz da kuma ishara ga cewa a bayan ƙasa ma zai kasance a rubuce a rubuce ardul adu abinda ake nufi da ardul adu ƙasar abokan gaba ba ƙasar kafirai kawai ba kafirai da suke yaƙi da musulmi kafiran amana su ba za su shiga cikin wannan ba saboda daga cikin sharaɗin amana da zaman lafiya da kafirai kar a taɓa addini saboda haka al'ardul adu da ake nufi wato ƙasar da suke yaƙi da musulmi wanda suke gaba da musulmi amma ƙasa ko ba ta musulmi ba ce idan suna da alkawarin aminci da tabbatar da 'yancin addini da tabbatar da 'yancin addini ga dukkan ma'abuta wannan alkawarin da aka yi ba za a kira ta arzul adu ba saboda haka ana abin da ake nufi a nan darul harb ƙasar da take gaba da musulmi to imam malik ya ce inna ma zalika wannan hannun mahafata an yanala hul'adu tsoron kada abokan gaba su samu alkur'ani wannan haka malik ya faɗa saboda bai ce wannan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bace ko ibnu umar ba ta cikin hadisin ya fitar da ita daga cikin hadisin to amma waɗansu sun ruwaito ta daga e, suka hada ta da hadisin kamar yadda abdurrahman ibn mahadi ya ruwaito ta cikin sunan ibn maja cewa malik din haka yace radiyallahu anhu to a zahir malik rahmatullahi alaihi yana shakka cewa shin wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko ba ta ba to sai a wannan riwayar sai ya fitar da ita dan ya zamanto ya aminta daga ya dangana abin da bai tabbata ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shakkar cewa ko haka yake ko ba haka yake ba sai ya fitar da shi daga hadisi amma ita wannan kalmar tana cikin hadisin kamar yadda ya zo a riwayar ayyub as-sakhtiyani a cikin a cikin musnad na imamu ahmad haka zalika a riwayar ubaidullahi ibn umar ita ma ta zo a cikin musnad ta al'imamu ahmad cewa a riwayar ayyub annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusafiru bil qur'ani ila ardil adu la tanaluhu aidihim la tanaluhu aidihim au kama qala alaihi salatu wasalam kada ku yi tafiya da alkur'ani. ya zuwa ga kasar abokan gaba kada hannayensu su kai ga alkur'ani kada hannayensu su kai ga alkur'ani to sai malik saboda yana shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan illar ko ba shi bane sai ya fitar da ita daga hadisin yace qala malik wani daga cikin tsantsenin malik wajen riwaya dan kada ya kuskure to kun ga yanda suke da aminci wajen tsare lafuzan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka a imma suke shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba su wannan daraja kowa in zai ambace su sai ambace su da kyakkyawan ambato in banda tantiri hmm. amma duk wani wanda yake san Allah yana san Allah yana san Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ambace su da kyakkyawan ambato don haka saboda tsantsenin su da kaffa kaffa da su dangana ma Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda koda sun ji shi a cikin hadisin amma suna shakka sai su fitar da shi kada su dangana shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa malik ake ce masa a wato shi yasa irinsu ake ce musu amirul mu'mini na fil hadith sarkin musulmi wajen ilimin hadith saboda irin wannan kaffa kaffa da tsantseni da suke <clears throat> don haka waɗanda ba su san su ba su ne za ka ga suna suka akan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ba su san su ba ba su san waɗannan mazajen ba su ne za ka ga suna suka akan su amma da mutum zai rinka karatu kuma ya san su yana duba shura ya san waye to a lokacin nan zai san su. to wannan hani ya zo daga annab sallallahu alaihi wasallam ya hada mutumin da yake zai yi tafiya ya dauki alkur'ani ya sa a cikin kayansa kamar zai je kasuwanci tunda an halatta musulmi ya je kasar kasuwanci kasar da suke gaba da musulmi in ya je kasuwanci in zai yi tafiya saboda ya zama to ƙur'ani na tare da shi ya tafi tare da shi to wannan hannun ya shiga ciki saboda jin tsoron cewar kar a je a manta shi ko kuma kar a yi galaba a kansa haka zalika ya haɗa rundunar mayaka idan za su tafi yaki da abokan gaba to kar su ɗauki alkur'ani tare da su saboda kar idan aka samu alkur'anin a wulakanta shi kar a wulakanta alkur'ani to sannan wannan hadisin yana nuna ka'ida daga cikin ka'idodin addinin musulunci ka'idatu saddu zara'i wato ka'idar toshe kafan barna domin tafiya da alkur'ani an hana shi bayan babu abin da zai hana ke tafiya da shi abin da ya sa aka hana saboda jin tsoron abin da zai iya biyo baya na tozarta alkur'ani dari'a ce hanya ce da za ta ke zuwa ga tozarta alkur'ani kuma ya nuna ka'idar wato ana rataye hukunci da abin da yake galibi domin galibi waɗanda suke gaba da musulunci in suka samu alkur'ani saboda kiyayye su ga addini sai sun yi abin da za su yi don su bakanta ma musulmi shi don su bakanta ma musulmi su bakanta sai sun wulakanta don suna ganin wulakanta alkur'ani shine kaɗai za su yi su nuna adawarsu ga musulmi saboda haka kar a ba su wannan damar to wannan hukunci da yake shine galibi duk da yake zaka iya samun kafiran ba za su yi haka ba sai aka ya shi da haka to sannan wannan hukuncin yana kan alkur'ani ne cikakke amma dangane da wato aya ko ayoyi wanda za a tura su ko da a rubuce ne ya zuwa ga waɗanda ba musulmi ba wannan ya halatta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa zuwa hirakal azimin rum sarkin rumawa ya kira ya rubuta masa ya ce aslim taslam ka musulunta ka aminta aslim wa yu'tika Allahu ajraka marratayn ka musulunta kuma ubangijin kuma Allah zai baka ladanka rubi biyu ninki biyu wa illa fa'alaika alayka ithmul irisiyin in ko baka musulunta ba to talakawanka duk ga baki ɗansu laifinsu yana kanka sannan ya ce wa ƙul ya ahalar kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah har zuwa ƙarshen ayar kaga wannan aya ce ta alƙur'ani aka tura ta ga abokin gaba tunda a lokacin nan hirakul bayan bai musulunta ba bai shiga a cikin alkawari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba tsakanin su yaki ne abokin gaba ne abokin ya abokin fada ne amma aka tura masa ayar alkur'ani saboda haka ya suka ci malamai wannan ijma'i ne cewa ya halatta a tura ayar alkur'ani ko ayoyi biyu ga wanda ba musulmi ba to wannan hannun menene malamai sun yi yi saɓani a kansa imamu malik rahmatullahi alaihi ya hana mutlakan mutlakan kar a tafiya kar a je da alkur'ani ƙasar abokan gaba kasar makiya imamu abu hanifa ya halatta mutlakan imamu shafi'i shine ya ce hukuncin yana juyawa tare da tsoron ne wujudan wa adaman in akwai tsoron cewar za a same shi kuma za a ka samu wato makiya in suka samu alkur'ani za su wulakanta shi to kar a yi tafiya da shi in kuma aka aminta cewa idan aka yi tafiya da alkur'anin ba za su same shi ba ko ba za su wulakanta shi ba to ya halatta a yi tafiya wannan kaulin na imamu shafi'i la'alla ne ya furin jayi musamman a zamanin mu yanzu yanda duniya ta zamanto cewar an yi alkawarin kiyaye wato kiyaye haƙƙin addini na mutane allahumma illa inda ake tozarta musulmi ake tozarta musulunci kamar irin ƙasar nepal myanmar da ƙasar china Eh, da kasar india waɗansu wurare na kasar india duk waɗannan ƙasashe ne ya eh, ina faɗi china mm, duk ƙasashe ne waɗanda suke suke tozarta musulmi suke tozarta addinin musulunci idan suka ga alkur'ani za su iya ya galgala shi za su iya kekketa shi su tattaka shi mm. to irin waɗannan idan ana jin tsoron to bai halatta a tafi da alkur'ani ba to wannan ya nuna mana wajabcin wato tsare alfarmar alkur'ani da kada a yi wani abu wanda yake zai bijirar da alkur'ani da tozarta ko wulaƙanci. da kuma cewar a dole ne a tsare alfarma alkur'ani kamar ayoyi kamar alkur'ani waɗanda suke yara suke amfani da shi ko takaddu da aka samu da akwai alkur'ani ko waɗansu ayoyi ko sunayen allah jalla wa'ala to kada a jefa shi cikin bola bal a ɗauki hanya mafi aminci Wanda za ta tabbatar da tsare alkur'ani in ma a samu waje wanda yake mai tsarki a haka a binne shi wa in ma a ƙona shi wa in ma a ƙona shi idan ma kuma aka ƙona shi ɗin wani lokaci in aka ƙona za a ga wutar ta bar alamunsa to ita kanta tokar sai a haƙa rami a waje wanda yake mai tsarki ba a waje wanda yake mai najasa ba sai a binne tokar a wajen isa matuka wajen nuna kariya ga alkur'ani saboda wulakanta alkur'ani kafirci ne wulakanta alkur'ani daga musulmi kafirci ne musulmi kuma ya yi abin da zai sa wanda ba musulmi ba ya wulakanta alkur'ani shi kuma haramun ne wanda daga ciki shine wannan abin da hadisin nan ya nuna to me munasabar wannan hadisin da babin jihadi munasabarsa da babin jihadi saboda jihadi ana yaƙi da abokan gaba ne wanda wannan zai iya sanya wato yana nuna mana ladabin fita yakin yayin da musulmi za su tafi yaki da abokan gaba to su yi kaffa-kaffa da tafiya da alkur'ani kada su tafi da shi su bijirar da shi ga a tozarta shi haka zalika ba ma to wannan shi ne munasabarsa da kitabun jihad amma hukuncin sa'am ne ko ba a jihadi ba ko da ba a jihadi ba kada musulmi ya tafiya da alkur'ani inda zai zamanto an tozarta shi a to kamar yadda muka ce hukuncin ya keɓanta ne da alkur'ani gaba ɗayansa mushafi amma banda kamar aya ɗaya ko aya biyu haka zalika banda littafan tafsiri banda alkur'ani da aka yi masa fassara fassara alkur'ani ita bata shiga cikin wannan ba domin fassara alkur'ani matsayinsa matsayin tafsir ne shi ko littafin tafsir ba shi da hukuncin alkur'ani don haka babu laifi a tura tafsiri ya zuwa ga kasashen kafirai domin a kira su zuwa ga addinin musulunci a kyale su su ma sai su sai littafan fassara na alkur'ani bal a saya ma a ba su domin wannan ya kira su zuwa ga addini to amma a ba su mushaf cikakken alkur'ani wannan ya halatta ko bai halatta ba to wannan shine shi ma malamai suka yi sabani imam abu hanifa ya halatta shi yace za a iya ba su amma jamhurin malamai sun tafi akan bi halatta ba domin me domin alkur'ani ba ba Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa zuwa ga Amr bin Hazm Allah ya massa alqur'ana illa illa kada wanda ya tafa alkur'ani sai mai tsarki tsarki kuma ana nufin daga tsarki daga kari karami da kuma kari babba kari eh, karami shine wanda ake kauda shi da alwala kari babba shine wanda ake kau da shi da wankan janaba to wanda yake da tsarki daga karamin kari da babban kari shine kawai aka ba mu izini ya taba alkur'ani to kafirai kuwa ba su da wannan tsarkin saboda haka ba a tura musu mushaf ba kuma musamman ganin maslahar da ake nema za ta samu idan aka tura musu tafsiri ko aka tura musu alkur'ani wanda yake da fassara ko kuma aka tura musu ayoyi waɗanda suke na da'awa zuwa ga addinin musulunci amma a tura musu alkur'ani mushaf kamil to wannan a jumhurin malamai akan cewa ba za a yi haka ba kuma shine a mazhabar malik da al'imamu ahmad ibn hanbal ba to dangane da amma dukkaninsu sun ce babu laifi a karanta musu alkur'ani domin su ji kamar yadda ya halatta a rubuta musu aya ko aya biyu Allah ta'ala ya ce wa in ahadun minal mushriki na tajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah idan wani daga mushrikai ya nemi kariyarka to ka bashi kariya har ya zo ya ji zancen Allah a karanta masa alqur'ani to koya to su zo su a zo a koya musu tilawar alqur'ani fa mai hukuncin a koya musu tilawar alqur'ani har da tajwidi bayan suna kafirai eh? Eh, shi ma wannan haka mafiya yawa suka ce bai halatta ba saboda ba umarce su da tilawar alkur'ani ba sai an umarce su da imani ne in sun imani su zo su koyi karatun alkur'ani amma kuma da su za ga suna yi suna zuwa su koya na suna rubutawa kuma suna sun iya ma da larabcin suna karantawa bal ba ma wannan alkur'anin ba har irin tsofaffin alkur'ani akwai training da na je na yi wanda wani profesan faransa wanda profesa ne mutumin france wanda shi fagensa shi ne tsofaffin rubutattun alkur'ani da ɗaɗɗu na da suna ma da da'awar cewar tun na Sayyidina usman suke bibiyarsa ya zo ya yi training ga masu bincike a wannan fannin shi ne nima ce zan je inji hmm. da na ji mummu biyu ne kawai musulmi da ni da wata mutuniyar kafar amma duk sauran ba musulmi ba ne kuma dukkaninsu ga shi ana suna koya suna yin sun iya karatu a cambridge na eh ga su ma'ajin suna zuwa su koya hmm, kwarai waɗanda suke amfani da ƙur'ani don su yaƙi alƙur'ani hmm. hmm. Masha Allah. Wato shi ya sa wani lokaci, wani lokaci sai ka ga yanzu kaga shi wannan cikin waɗanda suka musulunta kamar yadda injina yake ba da labari wanda coci suka tura shi zai su koya alkur'ani su haddace to shi aka samu wannan wanda ya je haddace cikin shekara uku shekara uku ya haddace ba platin amma daga baya ya zo ya musulunta kuma yana tema musulunci aiki yana tema musulunci aiki su kuma sauran suna nan su ne makafirci aiki suna yakan addini sun zama 'yan mishan to waɗannan ya halatta in makaranta ce musulmi suka buɗe makaranta aka turo musu kirista su zo su karanta ya halatta a koyar da su su koya to idai wato wannan akwai wata yarinya da na sani yar karama wato da ta musulunta bayan ta girma tana yar karama a ta kawayenta duk musulmi ne in za su tafi makarantar allo sai ta bi su ita ma hadda allanta kafin kakanta ya hana yake a bar a hana ta tarin ka zuwa an haga wannan albarkar wannan zuwa makarantar Alqur'an da take musulma ce ita daga baya ta zo ta musulunta to saboda haka sai ka ga a irin wa'annan abubuwan tunda babu wani abu nassi da ya hana hmm, idan da wannan maslahar ake hararowa sai akwai a musu musamman yara a bar su zo makaranta allah idan makaranta ce ana darasin alkur'ani an ce su kirista su ba za su shiga darasin ba wani ya nuna yana so a kyale shi ya shigo a kyale shi ya shigo la'alla wannan rahmar da take sauka yayin karatun alkur'ani sai ta ba shi rabo sai ta ba shi rabo in ya girma sai ya gaya musulunta tun da abinda duk ake jin tsoro da koya musu din ne kada su wulakanta alkur'ani kada su tozarta alkur'ani to in aka samu in ana in akwai manufa wadda take in akwai maksad manufa wadda ake ganin tafi wannan sai a aiki da ita tunda babu nasi ijtihadi ne haka zalika kal tafan fiqhu ma waɗansu sun yi amfani da wannan ka'ida sun ce hatta tafan fiqhu kada a bari kafirai su sani kada a koya musu amma yanzu ya zaka ya zaka hana ga sunan duk a internet za su je su ɗauka su koya hmm? za su je su ɗauka su koya in ma ka hana su ma Alkur'ani za su je su yi downloading <laughs> na'am na'am eh eh ai shine ai dama nace dama wannan babu sabani cewa ajiyar da su littafin Allah wannan babu sabani ya halatta a karanta musu dan su hmm? a karanta musu don su ji ko da ana tsammanin cewa an aka karanta musu za su rinka lagawo a cikinsa وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون كودا انا جن تورن haka din a je a karanta musu saboda wannan ayar da fada dan wannan dai sune masail din da suka zo a a akan wannan mas'alar wannan dai ya nuna mana irin yadda ya wajaba musulmi su rinka ɗaukan matakai na tsare alkur'ani daga yadda daga a tozarta shi ko a wulakanta tashi. da kuma mu kanmu ɗin wato ya wajaba mu gane cewar darasta alkur'ani da tsare shi da kiyaye shi da martaba shi yana da muhimmanci kuma kada mu yi wani abu wanda yake zai tozarta shi na'am na'am babin hani gabarin kashe mata da ƙananan yara filgazwi a wajen yaki wannan yana daga cikin adab to yana ya shiga cikin ladubba abubuwan da ake yi na ladubba lokacin yaki domin a nuna mana cewa shi yakin addinin musulunci jihadi ba yaki ne wanda yake kamar yakin da za a ce duk abin da zai cin maka burinka duk abin da zai sanya wato al tubarriru al-wasila cewa abin da ake cewa da turanci the end justifies the means in dai manufar ka za ta ci in dai za ka samu biyan bukata to kowace hanya ma ka bi don ka ci ma biyan bukatar ka a musulunci ba haka ba ne shi kansa jihadin in za ka yi sai ka yi shi ta yanda allah yake so akwai ka'ida ba ta yadda kake so ba hmm. ba ta yadda kake so ba kuma wannan shine zai nuna mana cewa 'yan ta'adda da suka ɗauki makamai yanzu da sunan jihadi ta'addanci suke ba jihadi suke ba ta'addanci suke ba jihadi suke ba sun tozarta ma'anar jihadi sun fitar da sun ba su wata ba sa bin sun rusa ka'idojin jihadi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shimfida saboda haka abinda suke wani abu ne daban ba jihadi ba na'am na'am yace haddasa haddathani yahya an malikin an ibn shihab daga ibn shihab an ibn likab ibn malik daga wani da na ka'ab ibn malik yace ina tsammanin cewa yayi daga abdurrahman ibn ka'ab wato ɗan ko yayan ka'ab ibn malik biyu ne da abdullah ko abdurrahman ya ce ina kyautata zaton abdurrahman ibn ka'ab ya ce wato ibn ka'ab ibn malik na'am cewa shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana waɗanda ya hana waɗanda suka kashe ibn abil huqaiq daga su kashe mata da ƙananan yara ya ce mutum daga cikinsu yana cewa matar ibn abil hukaik ta bayyana a gare mu da kururuwa sai in daga takobi a kanta wato zan sare zan wuyanta sannan sai in tuna hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kufu sai in kame ya ce walaula zalika da ba don wannan wato hani na annabi sallallahu alaihi wasallam ba istarahna min hada mun huta daga gare ta mun gama da ita to ka gani babun san rai bane shi ibnu abil huqaiq ba yahude ne ba yahude ne da yake zaune a khaibar makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma attajiri ne ana ce masa tajira ahlil hijaz attajirin kasar hijaz Shi ne ya gayyato gatafan a lokacin yakin a lokacin yakin ahzab ya ba su kudi su zo domin a yi gayya don a gama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi a madina lokacin da aka yi yakin ahzab yakin khandar yakin gwalalo shekara ta biyar bayan hijira to lokacin da aka kashe ka'ab da al-aus kabila aus ta madina suka su ne suka su ne suka jibinci kashe ka'ab ibn al-ashraf don su ne suke da alaka da shi su suka jibinci kashe shi saboda gabarsa da yake da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mayaka yana da yan mata wanda suka iya rera waka suna rera wakar zambo da habaici ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ta yada ta ai ta yada ta to kuma ka san al'umma irin talarawa yadda waka take yanzu yanzu nan sai ga duk an haddace ta ta yadu kamar yadda social media take yi to waka haka take a lokacin to aikinsa kenan a zauna a tsara wakar zagi da habaici da zambogar ga annab sallallahu alaihi wasallam to sai aus suka ce su za maganin sa maganinsa muhammad ibn maslama ya je ya kashe shi to ganin alhazraj da suka ga an yi haka sai da yake su alhazraj suna gasa da al'aus inda ƙabilu ne biyu na madina aus da hazraj idan aus suka yi wani abu na aikin alheri sai hazrat su ma su ce to su ma sai sun yi to sai suka ce su ma ya rasulallah kai mana izini mu je mu kashe ibn abil huqaiq hmm. kamar yadda aus suka kashe ka'ab ibn al-ashraf mu ma kai mana izini mu je mu kashe ibn abil huqaiq to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai an ce guda biyar a wata riwayar an ce guda shida da Abdullahi ibn Atik da Abdullahi ibn Unais da Abu Qatadah al-Ansari da wani halifan al'ansar da kuma wani na biyar wanda na manta shi ibn hajar ya kawo su a fathul bari da sunayensu da aka tattara riwayoyi to <clears throat> da za su tafi shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su su kashe mata da yara tun da za su je su same shi ne a gidansa suka tafi haibar da suka je sai suka sauka a wajen gari kafin su shiga sai da tukuna magariba ta yi da dare ya yi sai abdullahi ibn atik atik bilkaf ba bilkaf ba ba atiku ba atikunmu da muke faɗa ba atikunmu bilkaf ne shi wannan atik bilkaf eh, sai ce su su zauna a waje shi zai so ma shiga sai ya rufe kansa ya zo kofar ya fi karfin a ce gida fadarsa katon gida ne ana shiga mutane ana ta shiga za a yi hirar dare ya zo yana ga ana ta shiga sai zo bakin kofa sai mai gadin ya ce masa kai bawan Allah ya abdallah sai kuma ya gashi sunansa kuma abdullahi din ne ya ce ya abdullahi yana nufin kai bawan Allah za ka shigo ne ko ko ba za ka shigo ba sai ya shiga shi kenan sai aka rufe kofa da aka rufe kofa sai aka rataye mukullai yana gani ya tafi harkarsa ya shiga cima a je a ci abinci hmm. to sai abdullahi ibn atik ya zo ya dauko mukulli ya bude masa ya shigo da sahabbansa da suka shigo bayan an zauna an ci abinci shi ibn abil huqais an yi saɓani a sunansa an ce ana cewa amma dai kunyarsa shine abu rafi wannan ba a yi saɓani ba an ce ana cewa sallam ne ibn abil hukaik ana cewa abdullahi ibn abil hukaik sai yana yana bene yana sama hmm. sai abdullahi ibn atik bayan mutane sun so sun tattafi sai bi bi shi sama yana bin sa sama sai ya shiga wani daki da duhu ji ana ta hira ji ana ta magana sai ce abu rafi sai ya amsa masa yana amsa masa sai ya kai sara da takobi wajen sai ya kai sara da takobi sai kururuwa ya ce ya sare ni to cewa ya sare ni sai sake bin sai inda sautin yake to sannan sai su kuma sauran sai suka hau suka biyo to shi ne ɗaya daga cikinsu sai matarsa ta gan shi matar shi ibn abi hukais ɗin sai ta ihu sai zaro takobi a kanta za ta sake ihun da ta ga takobi sai ta yi shiru ta kama bakinta mm. to shi ne da ya ɗauko takobi wannan ihun da ta yi ya ce sai ya tuna magana nan sallallahu alaihi wasallam da ba don wannan magana da ya na hana a kashe mata da yara ba ya ce da mun huta da ita da ya sare wuyanta kawai eh. to haka suka kashe ibn abil huqaiq sai suka fito da suka tashi fitowa shi abdullahi ibn atik garin fitowa sai ya duro daga sama durowar da zai yi sai korinsa ya kare sai ya cire rawaninsa kun ga amfanin rawani sai ya daure ya tattaka ya tattaka ya fito suka fito suka taho madina ai kafin su taho sai suka tsaya suka ce bari su tsaya tabbatar ya mutu zakara na tara asuba na yi sai suka ji sai yekuwa mm, ana sanar da mutuwar ibn abu rafi ya mutu sai suka gode ma Allah suka koma madina suna zuwa suka yi ma sallallahu alaihi wasallam bishara ya ga kafar din ya bashi labari sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce miƙe ka a kwance ya miƙe kafarsa sai ya shafa sai ya miƙe kamar ta ga ɗori ko kaga dorin dorin mu'jiza shafawa kawai akai sai ta miƙe ina nan kissa tana cikin bukhari hmm. to a shahid anan kun ga bai yahudiya ce matarsa matarsa matar makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma ƴan uwansa su su biyu dukkaninsu yahuda ne ɗaya daga cikin ƴan uwansa ma shine shine mijin safiya matar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka kashe lokacin yakin khaibar aka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rabon safiya ya koma ya fada cikin rabon sa ya karbi safiya a cikin rabon waɗanda aka kama a yakin Khaibar ya yanta ta ya ba ta zaɓi ya ce in tana so ya yanta ta ya zamanto yancin nata shine sadakinta wato ya aure ta ba ta zamanto kuyanga ba ta zaɓi wannan hmm. to ɗan uwan mijinta dan uwansa ne dan uwan ibn abil huqayq ne mm. mm. to kaga duk da makiya addini ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kada a kashe mata yayi musu wasiya tunda za su tunda za su je su kashe shi kaga za su shiga cikin gidansa ne ko to suka shiga cikin gidansa akwai mata da yara ce kar a kashe mata kar a kashe yara to wannan ya nuna a yakin musulunci ba a kashe mata ba a kashe yara amma mace saboda rauninta ga yaƙi ita ba mayaƙiya ba ce domin haka ne annab sallallahu alaihi wasallam a lokacin a yaƙin hunayin da ya ga wata mace an kewaye an rurrube an kashe ta sai ya zo yana zuwa aka dare aka bar ma sallallahu alaihi wasallam yana ganinta ya ce ma kanat hadhihi li tuqatil wannan ai ba mai yaƙi ba ce sannan ya ce a je a gaya ma Khalid ibn al-Walid la taqtul imra'atan wala asifan kada ka kashe mace kada ka kashe dan kodago wanda baya cikin mutane shi ba mayaki bane dan kodago al'asif kada ka kashe shi shi ba to wannan shine abin da yake karshen al'amari cewa mace ba a kashe ta a wajen yaki a wajen malik da a wajen malik da auza'i mutlaqan ko ta shiga cikin yakin ba za a kashe ta ba amma a wajen shafi'i yana cewa in ta shiga yaƙi a kashe ta amma malik cewa mutlakan ba za a kashe ta ba saboda ba yaƙi ya bace allahumma illa yanzu inda ake mata sojoji ta sa uniform na soja ta riƙe bindiga ta ga ya ce to shi sa shafi'i shi ya ce in ya ce a kashe ta in ku ba yaƙi ya bace kar a kashe ta illar kamar yadda muka ce saboda kasancewarta ba mai yaƙi ba ce haka zalika ƙananan yara su ma ba mayaƙa ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a kashe su a wajen yaƙi amma akwai hadisin sa'ad ibn al-jassama an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan mata waɗanda aka je aka far musu aka farma wato ganuwa ta abokan gaba aka hada wajen kisa hadda mata da yara aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me hukuncin abin da aka sai ce sai ce hum minhum ai su matan da yaran da aka ce ai su ma suna cikin su su ma mushirkan ne to an ce wannan hadisin mansuhi ne da hadisin da na ambata na Khalid ibn al-Walid wanda ya zo a lokacin yakin Hunain yakin Hunain a ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne domin bayan yakin Hunain bayan ya dawo sai kuma yakin tabuk shikenan yakin tabuk ne yakin annabi sallallahu alaihi wasallam na karshe to a yakin hunain ya hana a kashe mata da yara to da kai nuna wannan shine karshen al'amari shi wancan hadisin sa'ab ibn al-jassama wanda suka kashe mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna babu laifi akan abin da suka yi wannan an shafa hukuncinsa kuma da yace hum minhum malamai sun fassara da cewa ai suna tare da su wato a cikin wutar jahannama ba wai kan cewar wannan ba da dama ne kan a kashe su ba ko da kafirai ne ba za a kashe su ba to kun ga wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna waɗanda suke ɗaukan makami a wannan zamanin da sunan jihadi dukkan nan da kowane suna suka kira kansu alka'ida ne isis ne da'ish ne iswaf ne boko haram ne duk ga sunan da suke halatta irin wannan da suke abin nan mai suke cewa ne ne irin jifa wanda zai samu kowa da kowa din nan wabin kan mai eh? uwa da wabi da ake yin wannan wannan ba yaƙin musulunci ba ne dole a yaƙin musulunci kai kaffa kaffa akwai wanda ba a kashe akwai wanda ba a kashe su mata da yara ba a kashe saboda haka ta yaya za ka je ka samu kasuwar mutane ka samu su bam mata da yara su mutu sannan kuma ka ce jihadi kake ko ka je makaranta ƙananan yara ka buɗe wuta a kansu kuma ka ce jihadi kake ga annabi sallallahu alaihi wasallam naha ya hana na'am <clears throat> mhm. kuma ya zanta mun hadisi daga malik daga nafi an ibn umar akwai ibn umar a nawa eh to a kai anaka babu ko? Eh, to ka gani haka ne aksarun ruwat haka ne amma waɗansu abdurrahman ibn mahadi ibn bukair abu musab abdullahi ibn yusuf tinnisi wa ma'an ibn isa duk sai suka ce annafi an ibn umar na'am cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gani a wani daga cikin yaƙoƙinsa wata mace wadda an kashe ta sai ya inkarin wannan sai ya hana a kashe mata ya hana kisan mata da kisan ƙananan yara shi ne wanda muka ambata da ya gama ce ne a wajen yaƙi ya ce ma kanar tsari li wannan ba mayaƙiya ba ce na'am ya nuskanta ka mai take da ita ta kogoge to ya kamata a samu nuska <laughs> ya يصير يا شيخ نعم وحدثني عن مالك دق يحيى Sa'id Al ansari. cewa abubakar as ya tura waɗansu rundunar mayaka ya zuwa ga ƙasar sham a sham ita ce tun daga ta haɗa tun daga wato jordan da palestine da syria duk sham ce da kudancin turkiya duk sham ce na'am sai ya tafi yana tafiya tare da yazid ibn abi sufyan yazid ibn abi sufyan yayin muawiya yayin muawiya ta bin abi sufyan saboda su Allah ya yi su wato eh, jagorori ne sun gada tun daga mahaifinsu abu sufyan abu sufyan jagora ne eh, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kansa ya taba nada shi amir amirul jaish ga waɗansu daga cikin rundunonin yaƙoƙi da ya tura kaga sayyidina abubakar ya tura yazid ibn abi eh, ibn muawiya a matsayin amir domin a matsayin amir zuwa ga runduna da za su je yakin sha mhm. ya kasance amir ya kasance shine amiru shine amir shine komanda na rubu'i kashi ɗaya cikin hudu min tilkal arba daga waɗannan rubu'an wato sai na bakar ya raba sham ɗin kashi hudu kowanne ya tura mata komanda yazid ibn abi sufyan ɗaya da abu ubaida amir ibn al-jarrah shi ma yana da rubi'i da shurahbil ibn hasana shi ma yana da rubi'i da rubu'i bin al shi ma yana da rubi'i dukkaninsu komandoji ne dukkaninsu komandoji ne daga karshe wanda ya ci sham din ya bude ta abu ubaida amir ibn al-jarrah na'am sai suka ce a za'am anan bi ma'ana faƙalu sai suka ce shi yazid ya ce ma abubakar to ko dai ka hau ko kuma ni na sauka wato shi a yanzu ibn abi sufyan yana kan dokinsa sai na abubakar kuma yana tafiya a ƙasa ya je ya raka shi sai shi yazid saboda girmamawa tunda shine ne khalifa halifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake to ko kai ma ka hau dokinka ko kuma ni na sauka duk mu tafi a kafa kaga girmama na gaba eh. sai abubakar ya ce masa ba za ka sauka ba ni kuma ba zan hau ba ni ina neman lada da waɗannan tattakin nawa da nake a tafarkin Allah tafiyar da yake yana raka su tafiyar da yake yana raka su tafiya yaƙi yana cewa yana neman ladan cewa ya yi tafiya fi sabilillahi ya yi raka 'yan jihadi fi sabilillahi kuma wannan wato yana koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne yanda yi ma mu'az domin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura zai tura mu'az yaman mu'az yana kan doki shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a kafa ya tattaka masa har tafiyar mil daya annabi sallallahu alaihi wasallam yi da shi shine mu'az yake cewa ƙarshen abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi min wasiya yana rike da likafar dokina da zai rabu da ni shine hassin khuluqaka linnas ka kyautata wato ɗabi'arka ga mutane hmm. a ciki shine ma har yake ce masa da me zaka yi hukunci yace da littafin Allah sai in baka samu a littafin Allah ba yace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace in baka samu anan ba fa yace ajtahidu ra'ayi sai ne ijtihadi da kokarin ra'ayina yace Allah alhamdulillah da yayi ma manzan jakadan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tawfiki ga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake so to a shahid kaga sai na Abubakar ma haka yi ya nuna mana muhimmancin wato fita fi sabilillah da har yake sanya waɗannan waɗanda su ne fiyayyin bayin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine afdalu khalqillah a wannan al'umma kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam khairu hadhihi al'umma ba'da nabiyiha abubakar fiyayyen wannan al'ummar bayan ta sallallahu alaihi wasallam shine abubakar an haga suka yi rakiya suka raka kwamandan yaƙi suka ki hawa a tafi a ƙasa suke tafiya shi kuma yana haya a kan doki shi kuma yana haya akan doki kaga ko yanzu ne fa wato kamar sarki ne fa sarki ya naɗa wani hakimi zai tafi yaƙi sarki ya zo ya rinka tafiya da shi shi yana haye shi kuma yana bin sa yana bin sa a kafa kamar yanda dogarai suke bin sarki suke rike da majayi suke rike da likafa kai za ka taba jin irin wannan <laughs> to ka gani to ka ga waɗannan abin da ya nuna mana mulkin su mulkin Allah ne yace inni ahtasibu khutaya hadhihi fi sabilillah ina neman lada ina ihtisabin wannan tattakin nawa da nake a tafarkin Allah na mu ci gaba sannan ya ce masa za ka samu waɗansu mutane su suna riyawa cewa sun tsara kansu saboda Allah wato sun tsara kansu domin bauta saboda Allah ba za su cakuɗa da mutane ba su ne rahabaniyawa ruhban wanda suke zama a cikin hasumiya domin bauta wanda ake ce musu abin nan a wato priest waɗanda suke waɗanda suke monks wanda ake ce musu monks da turanci su ne rahabaniya wanda ba sa aure kuma ba sa shiga cikin mutane sun zauna a cikin hasumiya a daji bautar Allah kawai suke ba sa cakuba da mutane ba ruwansu da kowa ya ce to za ka samu wa'annan mutanen a ƙasar sham ya gani ya ce suna riyawa cewa su bauta suke saboda Allah sun keɓanta kansu domin bautar Allah kyale su da abin da suka riyawa suka ce suna yi ibadar da suka ce suna yi kyale su da ita wato mana karka kashe su karka far musu da yaƙi ka kyale su da abin da suke riyawar cewa sun tsara kansu domin sa kuma za ka samu waɗansu mutane sun aske daga tsakiyar kansu daga wato tsakiyar kawo kansu sun aske gashinsu wannan wajen da suka aske wannan wajen da suka aske shi ka sare shi da takobi wato waɗannan su ne waɗanda suke masu hidima ga coci masu hidima ga wajen bauta wannan an ce 'yan orthodox church ne wanda suke wannan wato sai su aske tsakiyar gashi su bar gefen gashin kamar rawani ka duk wata bauta ta ƙarya sai shaidan yayi wasa da kawo da gashin mutane Musulunci shi ne wato yake da hikima kaga ana taba gashi a musulunci amma mai ake yi sai a aske shi baki ɗayan aka yi ibada ko yi sai amma kaga an aske wani gefe ko an sake shi an yi wani ɗaure-ɗaure duk shaidan ne to su kuma wannan kaga abin da suke wato gashin sai zaman to an yi ya zama rawani tsakiyar sai a aske shi ba sanko ba ai da ma sanko ne zai yi tsakiya ai har gaba sanko sanko ba ba tun daga nan yake farawa ba su tsakiyar ne ake askewa tsakiyar ake askewa kamar lokacin muna secondary akwai wani akwai wani dan kabilar Ibo shine house captain ɗin gashin sa nan yana taje shi amma tsakiyar ya makalkale ba zai taba taba shi ba ba kuma wanda ya taba masa ya zamanto wani ya ba baya taba shi baya taji shi shi kuma haka yake duk riyawar shaidanci duk zayyanawar shaidanci shi yasa samarinmu da za ga suna irin abubuwa da gashinsu duk koyi ne da kafiri koyi wahayin shaidan ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to kaga waɗannan suna haka sai abu sai na abubakar ya ce ka sari tsakiyar wannan askin da suka yi ka sare shi da takobi ma'ana ba wai ana nufin cewa wato ya ya galgala jikinsu ba a'a ma'ana ya kashe su kar ya kyale su tunda su kansu su ma mayaka ne su ne ake ce ma deacons deacons a cikin church wanda yake su kasa suke da pasto kasa suke da pasto su ne wanda suke dan su ne kamar yan aikin coci yan hidimar coci to su ne masu wannan to a cikin cocin orthodox suna sanya ma kansu wannan alamar sai sai na abubakar ya ce waɗannan ka same su ka saru wato ka kashe su amma waɗanda suke sun killata kansu da bauta sukar a kashe su na'am kuma ina yi maka wasiya da abubuwa goma kada ka kuskura ka kashe mace kada ka kuskura ka kashe karamin yaro kada ka wala kabiran harima ko babba tsoho wanda yake tukub tukub kada ka yanke kada ka sare bishiya wadda take mai yin ƴaƴan itatuwa kamar dabino ko inibi ko mangoro ko makamantan wannan kuma kada wato kamar yadda waje wanda yake gini wanda yake ginanne kamar yadda shi kufai wato ka kona shi ka sassa wato ka ruguza gina wato kada ka rinka ruguza gida wato gidaje mm. kuma kada ka kashe kada ka kashe akuya wala raƙumi sai dai domin ka ci wato za ka iya tunda sun zamanto ganima za ka iya kashewa domin ka ci amma ba ka kashe dukiya ba da ya zamanto kan cewa ka tozarta dukiya kada ka ƙona wato bishiyar dabino kada kuma ka nutsar da shi wato ka saki ruwa ya ambaliya ya halaka ya halaka bishiyoyin dabino kada kai gululi shine kai kwange ka ɓoye wani abu daga cikin a ganima wala tajbun kada kai ragwanci kada ka ji tsoro kada ka zamanto rago wato ya zamanto kafar kana rawa ka kasa ma ko gudun ma ba za ka iya ba ba halin musulmi ba ne baya ji inda aka je aiki to sai a dogara ga Allah to kun ga ashahid kada ka yaki a a kada ka kashe mata to kun ga aka ambata a daga ciki kuma tsofaffi domin duk waɗannan ba sa yaƙi haka zalika fadan haka zalika masu bauta a cikin coci su ma aka ce kada a kashe su saboda ba yaƙi suke ba ka duba yadda addinin musulunci yake ya ce suna riyawa cewa sun tsara kansu ga Allah ne kyale su da abin da suka riya Allah ne zai musu hisabi ba wai an yadda da abin da suke yi bane amma tunda sun ce saboda Allah ne girman Allah kuma sai sa addinin mu ya ba su tsari wannan ba hajji ne na abubakar Abubakar ne duk yana da asali daga maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu karasa na karshe don mu karasa babin kuma ya zanta min hadisi an Malik cewa riwaya ta riske shi cewa Umar ibn Abdul Aziz Amirul Mu'minin ɗaya daga cikin Umara ɗin bane Umayya daga jiya daga cikin wanda ake gani wato suna daga cikin rashidi na su ba ya tura mai zuwa ga wani gwamna daga cikin gwamnoninsa cewa rufa riwaya ta riske mu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tura wato wata wani bangare na rundunar mayaka wato a yana ce musu ku je ku kai hari da sunan Allah domin ɗaukaka addinin Allah ku yaƙi wanda ya kafurta da Allah kada la taglu wa man yaglul la taglu in kada ku yi gululi wato shine ku ɓoye ganima kada wato kada ku yi ha'inci a cikin ganima wala tagdiru kada ku yi gadaru wato shine kada ku kada ku yi zamba cikin aminci ai alkawari da ku ke cikawa wala tumathilu kada ku ya galgala jikin wanda kuka kada ku ya galgala wato waɗanda kuka kashe a wajen yaƙi ku ce za ku daddatsa su ku ya galgala jikinsu kada ku kashe ɗan ƙaramin yaro kuma ka faɗi wannan umarni ga 'yan rundunarka da kuma waɗanda kake tura su su je su waɗanda a cikin sojojin naka wanda za ka tura su domin wata muhimma in Allah ya so wassalamu alaika ita ce wasiƙar tasa to kun gani yanda addinin musulunci yake da tsarin jihadinsa da waɗannan ka'idodi ake yin yaƙi ba ana yi ne ba da ka ba kuma ana yi bane da san rai ba ana yi bane da san rai da kuma atifa ana yi ne da wato sanya ma zuciya linzami da bin ka'ida. to amma wanda duk ya rusa waɗannan ka'ida ɗaya daga cikin abin da zai nuna maka cewa ba jihadi yake ba idan ya rusa waɗannan ka'idodi ya bi to ya nuna baki ɗaya ba jihadin yake yi ba sannan kun ga inda ya ce wato inda aka tsare rayukan waɗanda suke ba yaƙi suke yi ba wanda suke su al'adarsu ba su ba mayaƙa ba ne sun kame kansu daga yin yaƙi su an ce kar a kashe su saboda haka babu dalilin da waɗanda suke ba mayaka ba za a je a kai musu hari a ce za a karkashe su balantana wanda ba san hawa ba ba san sauka ba yanzu kamar su yan alka'ida har wata fatawa suka yi suka ce duk ɗan ƙasar amerika wanda yake biyan haraji to yana taimakon gwamnatinsa ne akan abin da take yi kuma gwamnatin america yakin musulunci take saboda haka yana taimako akan yakin musulunci don haka shi ma mayaki ne sai an kashe shi inda yana biyan haraji haka zalika inda yana kada ƙuri'a to ya kada ƙuri'a ya zaɓi gwamnatin kenan gwamnatin kuma da take yakin musulunci saboda haka shi ma wannan ya halatta a kashe shi ku ji irin tunaninsu cewa aka yi duk wanda ya taimaka ai taimakon da aka ce cewa aka yi wanda yake taimakawa da yakin mayaki ne shi aka ce aka shi to da duk wannan yana daga cikin kurakurai waɗanda ake yi saboda duk waɗanda suka ɗauki wannan tafarkin da cewa suna yin jihadi za ka ga waɗanda suke babu wani malami a cikinsu ba malamai ba ne duk malamai ɗin in an ce me yasa babu malamai sai wai malamai suna can suna cin kaza da pepsi suna cin shinkafa da kaza da pepsi wato su su ne suka sadaukar da kai suke jihadi wannan duk yana daga cikin rudin shaidan yana jikin yadda shaidan ya rude su to dole a duk abin da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man amila amalan Laisa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya wani aiki wanda babu umarnin mu a ciki wannan aikin watsatse ne mara ba abin karba ne. na'am saboda haka wannan duk wannan karatun yana karantar da mu yanda jihadi yake a addinin musulunci ba yanda waɗansu suka so su mayar da jihadi ba wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin na'am na'am na'am eh na'am da kayan Mm. to shi ake sa kai lokacin da muke magana mun faɗi maganar Imam Shafi'i cewa duk wanda ta yi yaki in mace ta yaki ya zamanto cewa ba za a ije ta ba sai da an kashe ta sai a kashe ta amma asali ba a kashe ta saboda haka idan za a iya maganin ta ba da kisa ba a yi shi ba da kisan ba in ku ya kama ba za a yi maganin ta ba sai da kisa sai a kashe ta hmm. ne har suke kawo misalin idan mace ce ta zo ta kwakumi mutum ta kwakumi mutum da makami sai ta kashe shi to sai ya kashe ta tafin ta kwakume shi yadda za ta kashe shi amma in zai iya taɗe ta tafaɗi faɗi to ba sai ya kashe ta ba amma kamar irin waɗannan yanzu akwai ɗin za a ga mata sun haɗa an haɗa baki da su kamar kwanaki da aka kawo wata mace wadda ita ce ita ce take da cubayyun ita ce boss din na kasan duk yan cubayyun nata ne maza kuma su ne suke ita ce take ba su makaman suke zuwa suke yin garkuwa da mutane suke kawo kudin wajenta ita ce boss din akwai irin wannan to irin wannan irin wannan ta zama komanda to kaga irin wannan ai dole a bata hukuncin dole a bata hukuncin mayakiya na to sai tambayoyi da kuka rubuto wannan ya ce assalamu alaikum allah ya kara dokta lafiya wallahi dokta ni masoyinka ne kuma na ina son ka saboda allah to allah kai ma ya so ka kamar yadda ka so ni saboda kai allah ya haɗa mu a ƙarƙashin mimbarin al'arshi dokta mata ce take cin amanar mijinta babu wani nau'i na sabawa allah da matar nan ba ta yi ni kuma na san mijin nata don allah malam ya bani shawara yadda zan bullowa abin ta wannan ka zo ka same ni abu ne wanda yake mawuyaci ka zo ka same ni insha Allah ah, ka zo ka same ni gobe bayan tafsir gobe bayan tafsiri insha Allah to wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna roƙon Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana mai albarka amin malam gidanmu ne da muke da gado a cikinsa muka ba da shi haya kasancewar <clears throat> da mun bar shi ba a sa mana shi a cikin rabon gado ba ya zama family house namu saboda girmansa yanzu muka yanke shawarar saka 'yan haya a ciki malam kudin da muka karba na hayar za mu raba shi ne kamar yadda aka raba mana gado a baya ko kuwa za mu raba kudin daidai wa daida babu maganar lizakari a ciki ya'ya maza biyar mata uku da mahaifiyar mu ne kawai muke da gadon mahaifin mutum asali mun gode shi ma kudin hayar za ku raba shi yadda rabon gado yake ne ba za ku raba daidai wa daida ba sai ku raba ita mahaifiya ta samu sudusi abinda ya saura kashi biyar cikin shida a sudusi biyar kenan sai ku raba shi lizzakari mitul hadil unsayin mata biyar kuna maza biyar mata uku saboda da aka kunga ku kaso goma sha uku za a raba shi kenan aka raba wannan biyar wato sudusi biyar ɗin. sai a raba shi kashi goma sha uku ku maza kowa ya ɗauki kashi biyu su kuma matan kowa a bashi kowace ɗaya a bashi kashi a bata kashi ɗaya tunda wannan shine kuka tarayyar ku a cikin gidan to haka zalika tarayyar ku za ta kasance a cikin gadon shi ma a cikin kuɗin da duk aka samu daga gidan hmm. to yanzu kafin mu fara karatu nan bayan sallar la'asar mahaifin ladan malam ismail allah ya masa rasuwa yanzu yanzu nan kafin mun yi sallar la'asar kenan an tafi kai shi asibiti allah ya masa rasuwa suna kokari za a kawo shi ne mata sallah ana suna roƙon allah ya gafarta masa allah ya ɗaukaka darajarsa allah ya haska kabarinsa allah ya sa aljanna makomarsa allah ya kyauta bayansa allah ya jibinci bayansa Allah ya bashi shi kuma malam Ismail Allah ya bashi hakuri Allah ya bashi hakuri akan wannan rashi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد من roƙon Allah a wannan sa'a wanda yake karban addu'a sa'a karshe ta ranar alkiyama Allah ya karba addu'o'in mu abubuwan da muke roƙa gare shi a wannan majalisi Allah ya karba mana akwai ƴan uwanmu marasa lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya akwai ƴan uwanmu wanda har yanzu suna jiya a asibiti muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya ko wanda yake kuma ba a san ma abin da yake damun su ba muna roƙon Allah ya ba su lafiya kuma wannan dan uwa wannan mahaifi na dan uwa mu mahaifin malam Isma'il muna roƙon ka ya Allah ka ɗaukaka darajarsa Allah ka sa shi a cikin salihai ka sada shi da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya kabarinsa ya zamanto dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah ka amintar da shi daga daga azabar kabari Allah ka sanya kabarinsa ya zamanto dausayi daga dausayin aljanna ka hasaka masa kabarinsa ka wasa'a masa a ciki ya rabbal alamin Allah ka yafe zunubansa ka yafe kurakuransa Allah akwai akwai uwanmu wanda suka nemi musu addu'a kan bukatunsu muna roƙonka ya Allah ka biya musu bukatunsu akwai ɗan uwanmu shi wanda yake zai yi intikali ya zuwa ga sabon gida muna roƙon Allah ka sanya gidan nasa ya to manzilan mubarakan wa anta khairul munzilin Allah ka albarkance shi a wannan gida nasa matafiya daga cikin 'yan uwanmu wanda suka yi tafiya Allah ka ba su biyan bukata Allah ka kai su lafiya ka dawo da su lafiya Allah ka inganta harkar kasuwanci kasuwanci a wannan ƙasa tamu Allah ka inganta harkar noma a wannan ƙasa tamu Allah ka inganta harka arziki a wannan ƙasa tamu samarinmu waɗanda suke ta gararan ba akan rashin aikin yi Allah ka buɗa musu kofofin falalarka Allah ka buɗe kofofin falalar samun aiki ga mu Allah waɗanda suke ƙoƙarin sha'anin neman aure maza da mata zaurawa da waɗanda suke ba taɓa aure ba Allah ka fuwace musu Allah ka haɗa su da na kirki mata ka haɗa su da mazaje na kirki maza ka haɗa su da mataye na kirki Allah ka kawo mana aminci da kwanciyar hankali a wannan al'umma tamu Allah ka ije mana barnan mabarnata Allah wanda suka ɗauki makamai a wannan ƙasa tamu suna jefa razani suna yin garkuwa da mutane suna sauran ayyukan barna a wannan kasa ta mu Allah kai mana maganin su Allah ka karya lagon su Allah ka dakusar da kaifin su Allah ka sallada karfinka a kansu Allah ka sallada rundunoninka a kansu Allah ka sanya su aina ma tuqifu ukhidu wa qutilu taqtila Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما أحييتنا اللهم جنبنا الفتن ما, فتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اصرف عنا هذا الوباء واكشف عنا وعن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين